bismillah wa salamu ala rasulillah wa ba'ad assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh barkanmu da dawowa cikin wannan shiri namu a cikin kiran Allah subhanahu wata'ala kira na uku cikin kiraye-kiraye guda casa'in da ya ma sa muminai yake cewa ya ayyuhal ladhina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun abin da ake son mumini ya kasance a cikin wannan ayan shine na farko dai ya mai da hankali kan abin da zai ce zama halal yake ci abu na biyu ya sani cewa duk abin da yake halal allah subhanahu wa ta'ala ya halatta shi to bai halatta ba gabawa ya haramta ma shi wannan abu ko kuma ya je wurin boka ya haramta mai wannan abu wannan haramun ne haramun ne Allah subhanahu wataala ya hana ko kuma abu Allah ya haramta mutum ya halatta ma shi ya rinka yi kaman babu gobe kamar Allah subhanahu wataala bai hana shi ba haka kuma daga cikin sirrin albarka na dukiya shine dan adam ya kasance mai godiya Allah subhanahu wataala yake cewa washkuru lillah haka a wata aya Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa iz ta'azzana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la shadid Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa la in shakartum la azidannakum lallai matukar za ku yi godiya la azidannakum da sannu zan rinka muku kari da sannu dukiyanku za ta yi albarka shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala yake eh, daga cikin hanyoyin da Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna mana na yin godiya akwai aiki da wannan ni'ima da Allah subhanahu wa ta'ala ya baka idan Allah subhanahu wataala ya baka dukiya to yana daga cikin ashukur a cikin wannan dukiyan ka rinka fitar da zakka ka rinka sadaka domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ma min yawmin babu wata rana yusbihu al-ibadu fihi illa malakan yanzilan fa yaqulu ahaduhuma allahumma a'ti munfiqan khalafa wa yaqulu al-akhar allahumma a'ti mumsikan talafa babu wata rana da allah subhanahu wa ta'ala zai bullo da ita a duniya face akwai ɗaya daga cikin ainihin mala'ikun allah guda biyu wanda za su tsaya suna cewa ya allah duk wanda yake ba da sadaka allah ka maida masa allah ka maye masa allah ka ƙara masa ɗayan kuma wannan mala'ikan shi kuma ya ce ya Allah duk wanda ke rike dukiyansa duk wanda baya sadaka duk wanda baya kyauta Allahumma a'tihi talafan Allah ka bata dukiyansa Allah ka wulakanta ta Allah kakkasa mata albarka wannan aikin mala'ikun kenan duk kwanan duniya Allah ke da kullum kullum waɗannan mala'iku guda biyu sai sun yi waɗannan addu'o'i kamar yadda as-sadiqul masduq ya ba mu labari manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda haka idan kuma allah subhanahu wata'ala ya baki dama kina yin girki wasu suna nan suna kwana cikin maƙotanki da yunwa yana daga cikin godiyan Allah idan kin samu dama sai ki dan zuba musu kaɗan cikin wannan abincin sai ki ba su su masu su ainihin ci su dan ji daɗi shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ittaqun kunna walau bi shiqqi tamra ku ji tsoron wutan jahannama ku ji tsoron wuta ko da ko da yankin dabino ne ka ba da sadakan yankin dabino wannan abu ne wanda zai tsare ka daga wutan jahannama aisha radiyallahu anha take tambayan manzon allah sallallahu alaihi wasallama take cewa ina da makota daban-daban wace ce tafi cancanta in kyautata mata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake ce mata a aqrabuhuma ilaiki baban wanda tafi kusa da ke wanda kofanta ya fi kusa da kofanki ma'ana wanda take jikin gidanki saboda haka haka ummuna Aisha ta kasance tana ba da sadaka saboda haka sani cewa makocinka na jikin gidanka yana da haƙƙi babba idan ka ci abinci ka tabbatar da cewa bai kwana da yunwa ba idan Allah subhanahu wataala yalwata maka shi ma ya rinka ji cewa makocin shi ya samu albarka saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma zala jibrilu yuwassini bil jari hatta zanantu annahu sayuwarrithuhu yace jibril bai gushe ba yana min wasiya yana ce ba ka kula ka kula ka kula da ka kula da makwauci har sai da na yi tunanin cewa watan wata ranar jibril zai zo ya ce allah subhanahu ta'ala ya ce ka ba wa na gadon ka idan ka mutu saboda haka girman makwabci ba karamin girma ba ne saboda haka yana daga cikin godiya ga allah idan allah subhanahu ta'ala ya baka abincin da za ka ƙoshi to a cikin wannan abincin shi ma ka faranta ma wani bawan allah rai ka kosar da shi ka kosar da 'ya'yan shi idan almajirai ne ka rinka sadaka wannan yana daga cikin ashukur washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun kuma mu sani cewa ashukur ba baki bane kawai ba magana bane ka ce alhamdulillah ko kuma allah na gode maka allah ka kara mu albarka wannan ba shi bane kawai ainihin abin da ya shafi godiya godiya ta kunshi abubuwa da yawa na ayyuka banda magana kawai saboda mai saboda Allah subhanahu wata'ala yana cewa i'malu ala dawud shukra wa qalilun min ibadiy shakur i'malu ala dawud a lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya yi ma mutanen annabi dawuda ni'ima mai yawa sai Allah subhanahu wata'ala ya ce i'malu ku yi aiki shukran shukur لأجل الشكر مفعول a أي اعملوا li داود shukur ku yi wannan aiki ku rinka ayyuka na gari saboda ku rinka nuna farin cikin ku ga Allah subhanahu wataala shi yasa babu godiyan da ta kai mai ta kai a ce mutum yana yin aiki bayan Allah subhanahu wataala ya bashi daman yayi aikin kamar yanzu Allah subhanahu wataala ya baka lafiya to ka rinka ibada a kan lokaci ka rinka kyautatawa ta bangaren yin ziyara ta bangaren sadar da zumunci da sauransu duk wani abu wanda lafiya ke sa mutum ya yi to ka rinka yin wannan al'amari shine godiya ga wannan lafiya shi ya yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ya tashi cikin dare yana sallah a na aisha ta ce ah wai me ke damun ka ne ya rasulullah allah ya ce ya yafe maka ma kaddama min zambik wa ma akhar amma kullum ibada gashi har kafan na kumbura manzon allah sallallahu alaihi wasallam yake ce mata afala akuna abdan shakura bazan kasance bawa mai ainihin gode ma allah ba ba zan kasance bawa mai godiya ga Allah subhanahu wata'ala kan ni'ima da yamin ba saboda Allah subhanahu wata'ala ya manzan Allah ni'imomi da yawa daga ciki ya sa shi sayyidul mursalin ya zo a karshe amma kuma shine shugaban shugabannin manzanni shine zai fara shiga gidan aljanna manzan Allah sallallahu alaihi wasallama al'ummar sa ta fi kowace al'umma girma a ranar tashin alkiyama haka da sauran ni'imomi wanda Allah subhanahu wata'ala ya ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka manzan Allah yake ganin ba abin da ya kamata ya ma ubangijinsa Allah subhanahu ta'ala kaman ya rinka yawaita ibada wannan shine asalin godiya shine washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun ya ayyuhalladhina amanu كلوا in kuntum ما ta'budun ku rinka yawaita godiya ga allah subhanahu wa ta'ala. Shi yasa wata rana a cikin sahih bukhari da muslim umar dan khattab ya kalli yanayin da muminai suke rayuwa cikin talauci da cikin kunci na rayuwa ya kalli manzan allah sallallahu alaihi wasallama a lokacin ya kwanta akan wata tabarma wanda har fuskan eh, har ta mai ta mai alamun kwanciya akan wannan tabarma a jikin fuskansa umar ya kalli sayyidina umar ya kalli manzan allah sallallahu alaihi wasallama ya tausaya ma manzan allah ya kalli bayan allah muminai ya ga yadda suke rayuwa na wahala yake cewa ya rasulullah kai addu'a mana allah subhanahu wa ta'ala ya lwata mana allah ya wasu ma mutanensa manzan allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa ba talauci nake ji muku tsoro ba abin da nake ji muku tsoro shine a zo a buɗe muku duniya idan aka buɗe muku sai ku yi gogoriyo a kanta ku yi fada a kanta fatatana fasuha kama tana fasuha ku rinka rige-rige wurin neman duniya kamar yadda kafirai suka yi rige-rige kun kama ahlakatum sai wannan duniya da arziki da Allah subhanahu ta'ala ya kwararo muku ya halakar da ku kamar yadda halakar da mutanen da suke kafin ku kuma duk wanda ya kalli wannan zamanin namu ya san cewa dukiya ta zama zama halaka ta zama bala'i ta zama jarrabawa ga al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wani hadisin kuma umar yake ce ma rasulallah ya ce ya rasulallah kai ne manzan allah kai ne wanda allah subhanahu wataala ya fi so amma ka duba yadda kake wahala ka duba sarkin kisra ka duba sarkin kaisar ka duba najashi duka waɗannan mutanen sun kasance suna cikin rayuwa rayuwa mai daɗi shi shikenan manzan allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya ce yabin al-khattab awa fi shakkin anta yabin al-khattab kana cikin shakka ne ko shubha akan yanayin da Allah subhanahu wata'ala ya banni wula'ika qaumun ujjilat lahum hasanatuhum fil hayati duniya yake cewa kana shakka ne ya Umar dan Khattab waɗancan mutanen fa Allah subhanahu wata'ala ya gaggauto musu da jin daɗin su ne a cikin rayuwar duniya umar yake cewa istaghfirli ya rasulallah ya ce ka neman min gafaran allah subhanahu wa ta'ala manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya neman mai gafara saboda wannan magana da yi saboda haka bayan allah mu sani cewa idan allah subhanahu wa ta'ala ya saka a cikin yanayi na kunci ka sani cewa Allah subhanahu wa ta'ala cikin hikimarsa ne ya sa saka a cikin wannan yanayin saboda ya tabbata a cikin hadisi Allah subhanahu wata'ala yake cewa inna min ibadi lalle a cikin bayina man idha afqartuhu kafar ya ce a cikin bayina akwai wanda inda zan sashi ya zama talaka to zai kafirce a cikin bayina kuma akwai wanda inda zan mai da shi ya zama mai kudi to kafiri zai koma saboda haka allah subhanahu ta'ala ya kassama al'amura ne gwargwadon hikima gwargwadon abin da zai zama maslaha gare ka babu amfanin daɗi babu amfanin morewa a duniya idan wutan jahannama ta zama ita ce makoma mutum haka kuma babu wani daɗi da bawa zai ji a cikin duniyan nan ya wayi gari ranar tashin alkiyama yana cikin 'yan wuta ya tuna cewa ya ji wani daɗi ko da ko misƙala zarratin ne a rayuwarsa na duniya saboda haka abin ba wai magana ba ce ta duniya magana ce ta waye zai rabauta waye zai tsira a wurin allah subhanahu wa ta'ala allah subhanahu wa ta'ala muke roƙo ya rufa mana asiri wannan wannan kira da allah subhanahu wa ta'ala yake mana a cikin ƙur'ani allah ya ba mu ikon yin aiki da shi sa'an Allah subhanahu wata'ala yake cewa in kuntum iyahu ta'budun in kun kasance kuna bauta masa shi Allah shi kadai saboda lallai yana da alaƙan tsakanin yana da alaƙa akwai alaka mai karfi tsakanin bauta ma Allah subhanahu wata'ala da ɗaiɗaita shi da ibada da kuma godiya ga Allah subhanahu wata'ala saboda su kafirai ba su yadda da Allah ba ba sa bauta ma Allah saboda haka ne ba sa godiya ga ni'imomin da Allah subhanahu wata'ala yake ba su saboda haka idan muka kalli rayuwar karuna da fir'auna da hamana za ka samu rayuwa ce wanda take cike da alfahari take cike da batsewa take cike da karya da isada da nuna wulaƙanci ga bayan allah subhanahu wata'ala saboda me saboda ba sa bauta ma allah ba sa ba imani da allah ba saboda haka sai ba su samu wannan ni'ima ba ta yin godiya washkuru lillah ba su santa ba saboda me saboda lam yakunu iyahu ya'budun ba su kasance suna bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala ba saboda haka ya kamata ma bawa ya tuhumi kanshi idan ya samu kanshi cikin yanayi na alfahari baya gode ma Allah ya tuhuma imaninsa saboda me saboda jerin gwano da allah subhanahu wa ta'ala yi tsakanin godiya da kuma hakikanin bauta ga allah subhanahu wa ta'ala washkuru lillah in kuntum iyahu ta'budun allah subhanahu wa ta'ala muke roƙo ya mana albarka ya ba mu ikon aiki da wannan karatu da muka yi kuma Allah subhanahu wa ta'ala muke roƙo ya sa mana albarka a cikin dukiyoyin da Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta mu da shi idan Allah subhanahu wa ta'ala ya jarrabe mu da wata wani bala'i ko na talauci ko na kunci Allah subhanahu wa ta'ala muke roƙo ya cire mana wannan damuwa ya cire mana kunci wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh da ƙarshe muna godiya ga wannan tasha ta wisal hausa tv wanda ta bamu wannan dama na yin wannan program din kuma muna sa rai insha Allah ku kasance tare da mu cikin ragowar shirye-shiryenmu wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه وانه اليه تحشرون